الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقبات هذه الله صلاة ونسيتي بأمن شندوي تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا أفعل الله sa fashidin guba ko? ya hijja 1435 na abin daidai bai tafi guba ya tsagoci 2014 na ya mafari kalenda a nigeria na yi miladiya ne kakin ya zo gutsunci daga littafin a da imam muhammad ibn abdul rahimahullahu ta'ala na ɗaya a ce ga risalatin ilalil kasimina man gan wa ina afdala ummatihi abubakar siddiq summa umaru faruk summa usmanu zunnurain summa aliyul murtada summa baqiyatul ashara summa ahlu badirin summa ahlu shajara ahlu bai'atul ridwan ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأقف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا لا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة لا يبطله جور جائر ولا عدل آدل وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم, وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه وعرى هجر أهل البدع ومباينته بيانتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدع وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو بدء وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجب شريعة المحمدية الطاهرة فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي والله على ما نقول وكيل من قوى إن أفضل أمته كما كي كذا ندفل لغمين علوما نانا علوما نبي محمد صلى الله عليه وسلم كينا غير أبو بكر الصديق سيدنا بكره thumma umaru faruk kanga ce umaru faruk thumma uthman zunnurain kanga ce uthman zunnurain thumma ali al-murtada kanga ce murtada thumma baqiyatul ashara kanga ce zai kemi ne yaza gona thumma ahlu badr kanga ce zai kemi ne zai kanga ce kanga ce zai lokun na thumma ahlu shajara kanga ce zai zai na ga zai lo bayatul zai jin bayatul a cikin baya ya nabi na sun masa'ir sahabati kaganci sahabi ne kina radiyallahu anhum sai shi jadani bayan wa ardahum wa tawalla ashabar rasulillah mai tu sahabi shi ya nabi sa sallan mu zuma mai ya nasara mai deboya sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum wa azkur mahasinahum ma fi tuntun wanji wanji ajiye wa taradda anhum ma fi ba yarda koya wa astaghfiru lahum ma fi bagafara ya wa kufu an masawu ihim maganin wani tiye kuskure abu ci canji wa askutu an ma shajara bainahum masu sun etiye na ji faruwa tsakanin abu mini e fitina wannan wa taqidu fadlahum mai biaqi da ya e falala e sahabi a annabi sallallahu amalan bi qawlihi ta'ala yabo ya tuna da bana ce shin latuna ga wallazina ja'u min ba'dihi zai bi zuma bana yaqulu na ja ga rabbana ce ce yi filla na fa bi wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman bi na jashi da bi imani na wala taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu wala nan wadda ya gbai boya zai ja imani jinama rabbana ce ce yi innaka ra'ufur rahim wa taradda mai bayar da an umma ummahatil mu'minin ya nashi ya mu'mini shi rijidana imishi ya nabi sa sallam almutahara ce zane jali min kulli su inda bayan don dondona wa uqirru bi karamatil awliya ma imani ji ma yarda ji ma gaskiya ya ke da karama shi ya wali shi gaskiyo nan wa ma lahum min al mukashafatin bi kashafi ne yace ci wajiyana illa annahum amma dai wali wuce shi la na min haqqin lahi ta'ala shay'an haƙƙi ya ce ci ungo wali shi ya ni ma'ana wai dai boye ya wali shi go wajibu to ya wali ya wala yatlabu minhum amma da wabi waliji ma la ya kadiru alaihi illallah yana zandoro yana zandorwa a jum'a sai ce cina walla ashhadu haɗin minal musulmi na. ma jiriya zandon da min yan musulmi jo bi jannatin wala narin bi aljanna ko ina illa man shahida lahu rasulullah sai zanna tuce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga jiriya na lakini amma mi arjulil musulmi. ne babu ya zage lutu wangina wa hafu alal musi'i mai suna ya zane gai lutu daidai na wala uka firo a hadan minal ma yi zandoro kafiri mini yan musulmi jo bi zambin ebe zunubi na wujin zunubi wuce maji shirka ko yana wuzu musulunci na ya wala ukurijihu ma ya min da'iratul islam daga da'irar musulunci ba wa aral jihada mai legai nan ga ga wa'ara man ya aqida je ji amfani da lafazi ne sarar ga wa'ara ngo ne mun ga ba lara cewa wa'ara yi mele ko mun ga ga wa'ara ba wai ma'ana ma'ani wa taqidu mana mini akida mbu a jihada madin jihada sai ci gaba a kulli imamin bai da shi cin dundun barran ka au aufa jiran wani zaguru ku yi zadide latu jama'a jama'ati halfahun sallayen jami'i na mai zaji zumai liman da shi na jonan ja'izatun ja'izu yo wal jihadu madin jihadi ma da bufe ci gaba munzu ba sallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam kakuna tun kakuna sokoton annabi sallallahu alaihi wasallam tuna ila an yi katila akiru a zil umma har bi kakuna karshen al'umman na wabegun addajjalina la yubtiluhu jawru ja'irin zalincin zane ji zalinci na yiwa wala adlu adilin ko adalcin zane ji adalci na wa ara wujuba sam'i wa ta'a mbake bi aqida bi kede wajibi za shi tuba magabi tu li a'immati lil muslimina bi shi muslimina barrihim wa fajirihim a yi zaguru a yi zadide ma lam ya amuru bi ma'asiyatin lahi kaga a foro gangani da liyabayarsa kuna nan wa man waliyar khilafata zane magabi a ji khalifa washta ma alayyin nasu ila ci mu agun a ci mami tuna wa radu bihi a ci yau da dajin biyu na wa galaba bi saifi ko tsoma eh, waka laba wanda sai su ma da galaba ta cawo biye bi kuyi nan hatta tsara khalifa ta ran waje halifa nan waje batta atu wajibi wala notu wa harumal khuruj alai harabu wa na wati ga waguna ko a jikuna wa ara hajr alil bidai mai li a akida budan yanzu biya bi mbds wa eh, bayana ta ya ya zamu ya buya hatta ya tubu saga tuba ji wa hukumu alaihim bi za'iri ma ya ba hukunci da ya ce na cici za'iri na wa akilu sara'irahum ila Allah yana ma ga jinso na ya yi wuce da takawanci takana su da sakwai wa ta kido an da kulla muhdathatin fi din mai ga da ke da dona na bi na adina na bidatun bidiyo wa ta kido an al imana mai ga da ke da imani qawlun e ganyo bil lisani da tare, wa amalun bil arkani e tumu yo gangani de gabbashi wa i'tiqadun bil jinani ngani bi aqida de wa i'tiqadun bil jinani ngani bi aqida de yengbe yazidu bi ta'ati wa de de milatu sokwe wa yanqusu bil ma'siyati meke bele bayan sai ci wa bid'un wa sab'una shu'ba imani magan gwalaji gwalaji addu'a ni tutu a alaha na latu ga minu shahadatu an la’ilaha illallah ya zo jirgin da da wajibu ta bi gaske na sai Allah wa adnaha ina mai cikin ga mini wala gishin yayi imani ne imatatul adha an tariqi ya zo da gunki ya ba daga yako wa ara wujubal amri bil ma'rufi mai ke le mini aqida ibu da zo ji da guri wa nahyi anil munkar idza muka goye tun dai-dai. alama tujibu shari'atul muhammadiyya yace na shari'a ne mun sa sallamu la at-tahira nalina fahadi tun wajiza al-imam ibn abdul wahab wato nan da na akida ci dangi mana litafin akida kukurugi harartuha nan kawo cujin warwarewa nan wa ana mustaghilul bali kokolo ma bi wa ka kunu wa bi da labarin do ciwo kai ne tattali wa alama indiye waye na da biyun shi akida yan wallahi wa alama na kulu wakil ba na man ga ina afdala ummati abubakar siddiq ta inda fayla laga aluma a nabi wani ga na bakaro ma umaru faruk kan ga ce umaru faruk summa zun nurai kan ga ce usman zunnurai sun ma Aliyu murtada ka ga ce Aliyu al sun ma baqiyatul ashara ka ga ce zai kemi ne zaguwa na ma alu Badirin, ka ga ce zai lokoye badirin sun ma alu shajara ka ga ce zai dan zai ji mu baya ya nabi karkashi ya ci bayan bayatul Sun masa sa'iru sahabati radiyallahu anhum wa Ka kaga ci sahabe ne kena sakuje da gani da yayi babu wannan manya laga ya ci falalai sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don sahabe ne da fala ga sayyidina bakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman sannan sayyidina ali kanganci zai ke mini al'ashara wani kanganci zai lokon yabba da rinda kanganci zai lokon yabba ya turi diwani na kanganci sahabi ne kenan wa ne ga sahabi da falala generally amma falai sahabi ke jiri ne ko ya zama fari sayid na bakar ibuna nabi sa sallam ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ci ga annabu mu'mini maga annabu da naji khalifanci zuman bane sayid na bakar ya e zabe ba annabi da yani ga annabi in ga annabi ga annabi ce je annabi ce to wulu ga annabi ga zai yi shi wallam ajid kai matsuwa ya sun annabi ga fa'ati ababakar ga da babakar gani annabi jijira bi sayyidina abakar yore iz yaqulu li sahibi bi tazan inna allaha ma'ana ufe ga zabaci ga gajin gaji razana ma sai a pamba gangani da yi da ne sahibi babu ne ga yi sayyidina abakaro annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ma nafa'ani malun qat mislu ma nafa'ani malu abubakar dukiya da bana jimi amfani da shi kenan dukiya sayyidina abakar jimi amfani na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ga ga man ahabbu nasi ilaika zai zana waje boyu ga nodi annabi ga aisha inu ne ga aisha na wa minar rijali Min da ba gijo su kuma nabi ga abu ha babu babu magai sai na bakar annabi ga inna allah ta khazani khalilan kama ta khaza ibrahim khalila ce ce milli ya mutken nuli annabi ibrahim ya mutin ko law kuntum mutakhidan min ali al-ardi khalilan latakhadtu abubakr khalila dan miga ali zakin li khalil dan ga sayyidina abubakr li khalil yau wale gan falla sai na bakar ji falala cikin ya e ba e fondan bolani anabi ga zai cin bayin nan nan wani fiya sai sai na bakar ganwi anabi ga zai ya miskin yan yi tigi nan na ne sai na bakar ganwi anabi ga zai la mitu janaza yin nan ne sai na bakar ganwi annabi ga la zai Allah ba zai wa mani na nani sayyidina Abubakar ganwi annabi ga mai ma na fi rajulin illa dakhala janna yayin yin da bata goye kabir bezaniya sai da na dari janna kaga ci na umar na umar da imani hatta to shaytan sunan shaytan ya baya na umar inda idan ga gika ya ke a ga shetan ko to shetan shaytan ga gumbe umar waje aya ba annabi ya ga na umar gan inna shetan laifin yafruku minka ya umar shaytan fi bi ci umaru annabi sallallahu alaihi wasallam gan gan inna Allah wada alhaqa la lisani Umar wa kabila an kama qala Coci ta gaskiya Allah ta gin tare sayyidina Umar sayyidina Umar aji gangan to aya sa kwaji a ci yabu bu support ga sayyidina Umar nan kuyo ko allo makalani sayyidina Umar ga rabi ya sai ji sallah shi abun buwa so ko sai cin a shiga wata zumin makam Ibrahim musalla sayyidina umar mu ga anabi da ya ga anabi to za guru to za dije za a zai aje ce ga dai to bai miyo shi mai dabo wai ga ta Allah yadda ta Allah kana ka to ko fe cin aji babu shi sayyidina murji za ci canja arka anabi ga tiya anabi ga wa kharajtu ana wa abubakar na umar wa dakhaltu ana wa abubakar umar sayyidina usman to mala'ika da fiye su zuye sai na usman abin annabi sa sallam gan allah astahi min rajulin tastahi min wal mala'ika yawa gami fiye su zuye zane to mala'ika su zuye wuna zai zama shi dauna usman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum falalai usman ya sarawi sayyidina ali annabi ga sayyidina ali ga ijilis ya abatu Rabu ko a ke da hadisi da mu na annabi sallallahu alaihi wa sallam mu fi ga sayyidina ali ga anta minni bi manzilati harun min musa matsayina annabi haruna giya annabi musa nan gawa giya miyo mun ce Allah ga annabi ga ji sayyidina ali ga khalifa zuwa mu ba mu hmm. annabi musa wa lo mi lo wanda gina yo sai ce to annabi musa ce haruna ukulufni fi da jama'a mishi a ce ya ga annabi fewa a lokun da wuce ake yin zagi da gida kan yi fi majina annabi ce ta sai na ali ayat na sai na ali cin annabi ya zai bata da kunda a cikin wani lugwa da gida kan yi da yin zagi da annabi ce zan an tamin min ne bi man zai yaro na min musa ku yau ko zaguni ni na bakar umar usman aliyu zan shiga alkhulafa rashidu na annabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidi na nan wale ga as-siddiq ngai ziyo sayyidina bakaro al-faruq ngai sayyidina umaru zunnurain ngai sayyidina usman na malace ga zunnurain na umar yaji zagi guba ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e fo be da waliani annabi ta ce patio to sayyidina abakar to sayyidina umar to sayyidina usman pati ci fe duwa ne biga usbut uhud pati gikini Inda ma alayka nabiyyun annabi ta ciwo bu wa siddiqun da siddiqun ga na abakaro wa shahida ne ne be shahidi gube ga sayyidina umar gangani be sayyidina usman summa baqiyatul ashara ka ganci suku zaguwa ne kenan ina na zagu tsayi na ke a ta lagu zaguwa ne wa qul inna khayra an-nas ba'da muhammadin وزيرا وقدما ثم عثمان الأرجح ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وعليك وقل إن خير الناس كذا إذا على خير كمين عن بعد محمد زمان محمد ونا وزيرا وزير قبوا قاعد سيدنا بكر ومريم ثم عثمان الأرجح كان سيدنا عثمان بيجنا wa rabi'uhum ya zai ni ta ga khairul bari yace ba'dahum ran da alkhair ga mine ya zan ji jo zuma gona ngai ali sayyidina ali haliful khair ne to alkhair zuma ne ko bil khair munjahu ka ganji zugun sa'idun wa sa'adun وابن أوف وطلحة وآمر فهر وزبير الممدح لابد صحيحين ناقاد أقول لأقول إنك نعطى لأقول وعطى لأجع العشرة تغنشن لأقول نبي أبو شارع لوكة نقع دا جنة أبكر دا جنة عمر دا جنة عثمان دا جنة علي دا جنة طلحة دا جنة سعد دا جنة سيد دا جنة أمير دا جنة عندك رشي زبير دا جنة لا تعني أبو شارع kaga ci zai lo yan badirin nan wale ga ali diga zai lo yan badirin na alwana la ilijin nar ahadu shaida badr wa hudaybiya zando ne ga lo yan badirin nan ko da sululu da biyo nan <clears throat> sannan alwana <clears throat> inna الله tala على ahli badr فقال qala ما شئتم قد غفرت لكم lakum wuce zai da kwaye badaro na leon jiga to ya je na bayan mi fadi nga malla ezu da kwaye badaro unji matsayi ta canja har su babu na gasa yadda kwaye badari da tuwa jaga albadiri ke ji nufi zane lokuyan badara nan sun ma'alu shajara alibayatar ne kenan ko an ganci sahabi ne kenan wata wala saba rasulillah mai tu sahabi shi ne sa sallallahu zuma sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum radiyallahu anhum wa azkuru mahasinahum ma fi tu alkhairi abi falalashi wa taradda anhum ma fi bayar daya ko radiyallahu anhum wa radu an sai ce daji bai sahabi ya to mai daji bai ce ci wa astaghfiru lahum ma fi bagafara ya ebola church ga wallazi na ja'u min ba'dihim da bibe zuma bona yaquluna aja fi ga rabbana tuye ciyayi ya zafir na fa yi wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman biyi ne shi zabe imani na wala taj'al fi qulubina gillan lil ladina amanu o mo ga lan nan fode gbe ibo ya veja imani jinama wa kufu amma ihim magagin tarawih tiye can abu ko yabona nabi sallallahu alaihi wasallam wani za zikira ashabi fa amsiku aga gintara mishi aga aga sahabi mishi tuye iga ji ya gintara wai ga ga dide ta abu mu waskutu amma shajara bainahum masu sai ta fitin ne ji faruwa tsakanin sahabi jona wa atakidu fallahum mai baki da ya ce falalan sahabi jona nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kattaba Allah wa ala nabi wal muhajirina wal ansar sai ce fabi a mun fabi muhajiru na ji mun ma fabi to ansar ji Allah subhanahu wa ta'ala ga laqad radiya Allah anil mu'minina il yubayi'unaka ta'ta shajara sai ce da mu'mini ji ne ji mu baya karkashin shi gona ko sai ce latin ga fahim amanu bi misli ma amantum bihi fakadi ta dau ak ai imani jike iri imani na iri ne ji imani bi nan a gadi hu kana ce ci ga kuntum khaira ummati nukhrijat lin nas na bil ma'rufi Watan hauna 'anil munkari nan tun wai kuma ba wannan ya ga al'umma na da alkhairi gano ya ji forbatu mu mai kan ya tun de zai da alkhairi gano al'umma na to sune sabishin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta ki fadla mai bi da dan fara lahi ma'ana za na gai sahabi nan kan galiya za na gai sahabi nan mu da fara kan za na gai bi zuma gwe mu ci azu ji fi wa sallah ji wa ta faru ji mu dile fi anan za na yi sahabi nan mu da fara kan za nan ko za ji ganewa sahabi zuma gwe wanda dai gaza wanda fala gaza ndo mi ne ta juri jo e bone zanne dai fa en sawi bo zanne mi de fala en sawi bo wallazi na ja zanne ji aidan su annabi ba addu'a ya ji ga'ani annabi da ya koyar badar sahabin na idan da da sahabin na idan a shi sha annabi a janna baya ya zo nga za mu ci shi da zai jagi mutunci sai zahirin na shi wa kul khaira wa kul khaira qawlin fi sahabati kullihim sai ga kirki ya ce sahabi annabi jo wala ta anan aibu wa tajrahu ga sai zane yi aibu ce dan zaci na mare buka gin tara ga sai gun didi ya ce sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam mu e mu biyan nan voye mun da ba takane zami annabi bi sahabi shi sayyidina bakar yake zayi gula ya nabi sayyidina umar yake zayi gula ya nabi ngai hafsa annabi wato yake zayi da ku ban gula ya sayyidina usman annabi bi yake zayi na na fatima gula ya sayyidina ali yake sayyidina bakar ne ga muhammad ibn abi bakar nan zibawo sayyidina ali sayyidina ali maji wajimi abakar ummaji wajimi umaru ta babu nan wannan shi a shigo na tsakani zami a nabi shobe sa'aga shi na dabi wanda ba Allah kiyaye mu wa taradda an ummahatil mu'mini mai bayar da yanne shi ya mumini shi almutahara ta zane shi ali na min kuli su daga yadda dan don don ni umma ummatul mu'mini na shi ya nabi wa juhu. ummahatuhum imijiya anabi nemu mini jayo anabi ga jajeli inuji madanjo haramu yo ne za jaya wani bane imijiya anabi nemu mini jayo wa ma kana na kuma an tanki wa zuwa jomin badi abadan wadda ya ne ya ji ni anabi ya wasu mubuna da zalikum kana inda Allah azima lekin ciku ya bayan sai ciku mini mi shi ya nabi wa na na ashirin bin na khadija khadija radiyallahu anha nga yi zagi na ka imani jina ba ginu sana ka imani jina zir sayyidina bakar zane ka imani ji mini zai ji laji ba aligiwa zakan ji shaudin nga zir na aliyu na na aisha to mai dafa la mai guna ni sa sallam ga fadla aisha ala nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta'am mun ga rubi bi karamatil awliya na yarda je karama jiyan wali gaskiyoyo wa ma lahum min al mukashafa gan bi ina ji min ya mukashafa tu jona ya mafari zai yi wali sai ya la inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattakun ala inna auliya allahi lalle wali shi ya so la khawfun alaihim da sun adan boya wala hum yahzanuna razana ma adan boya zai ji zamu ci jo allazina amanu zane ja imani je wa kanu yattakuna mai dai da suya so ci na le ga imani bi taqwa allahi ga Allah sa je waliyin man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya Hmm. amma wani sharati yau ga yabo ne zai wali na wani cimbici a kuma wajen laifi a wali cimbici wo wali maji laifi wo wuce ma alagun gazu daga wali bubwa daga wali bu yake biyu mai ke ga malatocin latin daga sun ma'aurat na kitab allazi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati sun makaganci a wurin likita bayanai ta fi gigu ya alladi na stafai na zane shi sami ibadi na mini ya wuce shi wani faminu ma da damini abu zalimu ne nasu zane minu ji zalimci na wa minu hun muktasidu ma da zane muktasidu na zai muktasidu wato farin lalo wato haramu lugwa a mawa ji bai na fila jiya umar ke luma karuwa tujigwa a shi dai sabi kun bil khairati ganci zanen wato farin lalo wato haramu lugwa wa makaru lugwa nke a nafila yi wani bai mustahabi shi jin biyu ko ji wasu wata sashe mu ba wa shi lugu ya bu biya a ramu bai makaru ne ma wani zane yi sabi kun bil khaira ce ba ta zane masu kun a ga fi ta faina zane ta yi ta wuce malimi ibadi na mini ya wuce jona ya baga wuce ga shirar tiyo ya zane ya zuyi wali gan wacce mi sha ku yau ko mm. bebe auliya wuce ga guba ali awliya ar-rahman amma di awliya ash-shaytan Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kafaru والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم la Noli Allah gai wali zai jai madina wani kwatiya da baji ko kwajo luwaski zai shi maji kafin na wali gai ngai na shaitan wai daga haske wani ba shi ko Allah kiyaye mu ci da wani da shi ne ga waga yaji kan wani zan ce ne ga wa shi wali ya so ga su shoci za baka wace funuwa dimono ga ji baka ji gana ko wace za wuru ri ga dimono wa shi wali gana ga don e zanwaci hmm. mai lega zai shi waliya so ga da matsayi na wani sallah ya tsawa su yi wafe jiki wafe giyan gicin inda gindo na rali yana wafe ke ba biyu a kaka ganci a ga an ga waliyan wuye bai ba ile fi kace bayan halara ya soko kudi ile an ga waliyan na zandaka allah kiyaye za a shi waliya su ga ba soko zanen mai ba soko a shi ko hmm. zanwaci mai legano in evasion waliya so ga shi shi wace aka sala dai sun gwawai luton waje su na yandoruwa ah, ah, a ile ga wali wuyoni ga manare na jitun unje ne zai shi waliya ga ne da yasa kwaje lotu kuli malo fasayar allawa malakun marasu da wani ne lotu coci a ne toye anabi ga ma min nabiyin lawara alganna ma da annabin duwa da ba sama ju kanan yi hmm. anabi ya kana zakariya na jara annabi zakariya katin tuyo wa kana dawud alayhi salam haddada anabi dawud alayhi salam mai tuyin ya tuyin tsaci shi wolo, tun da ya tsayin kwanin ya bago ya zubi gangan ya zai shi wali a sura tana ya kpata lugwa wuce a da ta yin da ya zashi wani na dikiya na libawu ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ni ne ne zan wace lagaye zagaye ji kan ga wai jo wani wani e za shi shi sallah ga ji wa da ji sallah ya su ga za wuce ga maka bon wai ji sallah e ji maka dai ba ta ran be zai ji di ma shi na da sallah ya ma wa diga ya shi bai ni ko ga da lafi a gun mai da maka kashe su budan bani wa da maka wanda ji sallah biya sai cin yayin na salata ka ya tale mumini na kitaban mawkuta lele sallah ji wadi bi tatin za shi ne za ji da lokaci wani zi ga lokacin sallah bi lokacin sallah maka ci yiri ni o wuji to yi ni hmm. e za shi wa ga ga wani wani wuce sai sun yi shell ya ji na tafi yau ta ya fi kare na e eh, haramu ya yi amma wajen haramu ya haya ya bu karama na wajen wuce wani ne ya giga ga daga sun mu wala fu a sheku idza shariba al eh, idza shariba in qalaba fi fan ya sanan shehu ga tinge nga dami su ya shi wajen aji ke wajen fu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hatta babu nan ila ibe shi ali shari'a nan muhammadu ba za mu ce sai lega waje waliya sau ga ali shari'a ba bai din ala ga wayin kun tafi hukumin shari'a ce asiyan e baye shari'a un ga fi zane le su ko ba nan fai ne fi hukumin lati kaci ta yi bai akika we ba su ko ba shi a fi da dan shi mai zagi ga lugwa ga ga su ko ga huri mata alaikum la alaina ya alujan ramu ya alujan ramu ya tí lọ́wọ́ ti ẹjìn èdèdè rí náà dé ọ̀gá yẹtọ́ ilé èdèdè rí wọ́n sọ fún wa àbúdó rẹ̀ bọ́kàtà ya tẹ́ sai kiri tí ẹjì búùtà tí ẹ tiẹ́ wọn àríbẹ̀ kákùnlé kiri àbí àwọn yẹ kiri mọ́dà bí àwọn yẹn ní ẹgbẹ́ wọn jù dọ́ọ̀lẹ̀ ńlá mi àwọn ti bí a. hatu babu na ga makasashi ga makami a jigan ya annabawa shi na makamu nubu wata fi barzakhin fuwakar rasuli wa dunan wali wali ne gula ta su faji ga da jini da iri mai bata ya iri waliya wali da tsakanin yi makanta jowo wanda tsakani mai jowo wanda tsakani ya su jowo wanda tsakani ya ba jowo wanda tsakani ya yi jowo mini ti yau wali jowo sabi a nil sa sallam shi damu karama shi mai gaskiya karama damu sai ce juna zau majigawa da uwa za kayan rai ko mm-hmm. sai shi da juya wayancin kullum ma da kala alayya zakariya al-mihrab waje da inda ha rizqa وقالوا لتعفين الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ابن تيمية وعلموا بيان يتوبوا وقالوا جامع كرامات الأولياء وقالوا كتاب كرامات الأولياء يا الإمام هبة الله طبر الله لكاي وكي علموا بيان يتين يبين كرامة إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا أما ولي تجي haki ala haki ya ce ya ibada sai ci bugin wuyan haƙun laye alal ibadi an ya abu duhu haƙin ya sokota ce wujo a jibuta ya soko na ya shirku bishiya a maralin dopo ba ci ma ya buga wa ala ibada na haƙin ya ce na daya waliya gama la ibn qayyim gani la ya haqqun la yakunu li wani abdi li abdi haqqun huma haqqani la taj'alul hakan haqqan wahidan min gairi tamyizin wala furqani lillahi haqqun ce ci da haqqi la yaqulu li ghairi a la wuce da zan doca wali abdi haqqun wujo so mu da haqqi ma huma haqqani wa ki guba la taj'alul haqqaini haqqan wahidan ga la ki guba ba na da shiri ni ma min ghairi tamyizin wala furqani ya ma duya ko ma gawan wa ne ga addu'a haqqin sa ku ko wa abudullahi la tushiku bihi shay'a wudu'uni astajib lakum isti'anatu taimakowa hakkin sa kuyo iyaka na gudu wa iyaka nastaiz elan ya waliya e yanzu hakkin sa kuyo elan ya waliya fasali li rabbika wanhar sujada hakkin sa kuyo elaya waliya wasjudu lillahi wa'buduhu aji bi sunnati hakkin sa kuyo elaya waliya ka ni do ma elaya man na halifan fali alif billah da ga ji kuti nan mu kuti ba so yace awli yasmu kuma mususun tawafi hakki yasa saku yo ka ba waye yaji tawafi yo eh ji tawafi a kabar ya waliya wal yatawafu bil baiti al atiq al inabatu hakkin yasa yace yo eh la waliya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kuyo ko e gogo hakkin ya kowa alada ya waliya wali maje ilimi ya gaibuwa kulla ya lau man fi samawati wal arzil gaiba illallah ila da samu da na je ilimi ya gaibu na sai ce ci wali mai ji tadbiro a sako ji tadbiro inda jiru al'amura mina samayi samai arzi ardi wali ya zagi wa sako muji ya zagi ya habu liman sha'u inatan wa ya habu liman sha'u zukur wali la mulki ya za wasa ko la mulki ya za na mala ne Sulaiman ga rabbi ya buli mulkan la yan bagi li ahadin min ba ce tu kamila da mulki da ndoro aje zumaini bwana wali ya za nasara wa ga na nasara ya za wani soko in yansurukum Allah wa nasara la yi fala galiba lakum e bugo da ga da laki soko da ya walima go diga ne ko hmm. waga shaci ga yabo na zane wali na wuce ama wai shakuci da sununi wai wata taimako biyoyi wai yi gudu jikiyo gudu yawa nasara da sauransu wale ga yawa wuce ƙiza ta yi jinna wuce wagan wuluje walima yawa wunji wali wa ya sha mushiriki wa ya jagancin ya bane wali jibu ta jiya sa kuma ci shi wali waga ya e bai jibu ta ya wali wunji wali wa ya sha mushiriki wa shi la ta shirku biyi shai'a egale ndo fato yaci ba ci ma inna umay shiriki billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna ngo le gulu ne shi magan bai ba nga nga nga maso ne shirka ma. mu da la tazarunna aliyatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa wa yuta wa yuka wa nasra zani da kiriki jayo ni amma azu ngo le da ji gulu ta ba ci biji buta lekiya amin wala talabu minu ma la yakdiru alayhi illa Allah ina zandoro je iko ajuwa sai eh da wabi wali ya wali nasara aya zagi aya zaziki ko bata zijin nawo Allah eh wabi waliya wala shahadu li ahadin min almuslimina bi jannati wala nar man gan wa jiriya zan doro mini yan musulmi jo gan wa da aljanna ko wa dana illa man shahida lahu rasulullah sai zana alaihi sa sallama jiriya nan lakin arjulil musini wa khafu ala musii amma mi dai ba fu ya zane ga lotu kirki nan me ke su da ya zane ga lotu daidai nan ya bana ce ce wala an anfusakum ya ga fe litita ce ma wa lam bi manittaqa ko ta jiga da ilimiya zai dai da sun yato ya ci ganin wuyo ku mm. ta na ja mumini ta da na in general na gole na jikiya mumini ta da alijanna ka gaza za mu ci jazaba da biye zo ebo na aduwa da je no ga ibe tawidi ne bo imani obu ko mm. kafiri ta mu na ji hatu ta ce kafirci wuci kona bai mushiriki ɓate na hatu ta ce shirka wuci kona bai munafiki ɓate na hatu ta ce ni fakuli ce kadi wani a wani ji adana ma wani a ciyawa ma wani bi hariji na minan nari ga ji gani ako na ji alal umum ko ya ce ta ayi ne ga ji zugun a nabi ga abakar da nan to umaru to usman to aliyu to talha to zubairu to sa'adu to sa'idu ko to amiru ko to abu ubaida to hassan to husaini to aisha to khadija to ukasha fata ne ga zane ja bushara ga da babo a da aljanna to abdullahi ibn salam to bilal to naya nasu ibn maliki ba zaneji zane ji annabi ya bushara ga da abu a dajen ɗaya eh, rijin ya zane ji ga a dajen ya bu na annabi ya bushara e zai madan bu annabi ke ya tuye ga a danin amurbun luhayil kuzai giminu abu talibi annabi ga wa danin abdullahi baba ya annabi annabi ga wa danin aminan na ya annabi annabi ga wa jikiyo annabi ga wa danin abu labi mun a jikiyo zuwa dani mun da janibi ga ke gaga a dani da haji ke iri jiga a dani zai ja ke ganci na sukun lambar ya da bayan su co la ta kafu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anuhu mas'ula wani bai babu kuma da. suna gafiru zambi wa kabilin taubi shadidul iqab wale gafiru zambi wale ne rajawu wa qabil shadid liqab bas kun kike alkhawf e ya bugo je jamu takani alkhawf war rajawu sai je da so mo so babu idza e lo kirki wo wa sallaji wa zunfi wa zakaji ko wa da'aji, wa lomura wa ba qur'anu wa jika zawa ba sa kun gangwa ko ya za shi shi da ya ci wuza wuji liwato wuzu gama nan wuji hana nimanci karu biyu jajin na tsoci ga ba wuyo suku wato ba ji tsoci fahimu biyu duda aljanna inna radila la ya'malu biya amali ahli jannati idza fa'ala tujmi gini janna hatta ma ya yakunu bainahu wa bainaha illa na abi kubi ajine na ga zirai niya facebook wa alayhi kitabu jalo tujmi daga jo jalo na wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli na idza fa'ala tujmi ajine na abi kubi na ga zira'in diga jalo tujmi na take lube zamani annabi ya zada ku da biya annabi ku fegu ku fegu ku fegu ku fegu ku annabi ga zane gimi no sabin da shamitu zanne sazajo mun samu mun saka firiju mun ci hanyi ba mun ci ga mun lutu shaidun fezu minu yabi waliya Allah kiyaye wuri yahudi ya ji yahudi dana yahudanci shiga buta yawon uwato ma wai dayin tuja ne a nabi cila a lagu a nabi ya ga ya yi nan ga la ilaha illallah wanda ya ci babu ne babu ga aji babal ya yi na fadi la ilaha firtu a nabi sai ga alhamdulillah kaza wa minan nari yiji ko na gin na gangwa daga ina wannan shawa ne ga ya zufu ba zo su sai ci mu bi da zubani ko ya zufu ba so ga akibata na fil umuri ha sakon lamari ta azo bayan lamari yi ko gani ako ya mm. bugu da zuga sai da ah yi ka zai yi su dare ya zai lutu kirkiwo yana da kibiya zai na gasi yawon yare ya za shi fe ga zanu jiyo so a fabe za ka zai ayi bane ga ya tuno don na so ko ga fartun lawa ba to ma na mi fandi wo suna mai lega tuno na haje na milkiyo mm. don Allah ya samu dace man ga firu a hadan minal musulmi na zambin mai zandoro mini ya musulmi jo kafiri ya goyo zunubi no jinabwa wala ukhrijuhu min da'iratil islami ma wutiya daga da'irayin musulunci ba, ki manye gaba bon nabo nini asali musulmi wa musulmi ro ko tabuna hmm. nabi ga buniya al-islamu ala khamsin amma sun yi tace wucin ya mafari tauhidi sai sallah sai azum sai zakka sai haji annabi ga kulu la ilaha illallah tuflihu ya e ga la ilaha illallah ya gade kiyo ya gade gwagan ya sahabe belo kun daliyani mushrikin da ci feji ga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu na muhammadan rasulullah sabe bata bi kwawon addun biya. amma usama tubinu zai di sai juri fi wuza wuce abe shi madina ci ya nabi labarin da suka nabi ga ya usama aka talta ba da an qala la ilaha illallah wa yuba ni wala ya allah ganan usama ga ni gunga ya banu le bi koyin wasu da nan anabi ga allah shakkan qalbihi wala ya mabiya hatta talama qala amla wace ku ga ku ga ma za ta sno bi la ilaha illa za ja ta yawmul qiyama to a jima la ilaha ga da fali kiyami na usama pale gan zahiri ya ba yuta da ko no le e kun da ba dan e bi ko dana e nyan wuce diga la ilaha illa allah ngo le o go ga wuji ne jin aji ma ne bode e bode ga wu wuce ci gan amma to sun zahiri wuci no layin wuna na biyayi zamani annabi munafiki dana anabi gan ga imani te ba la Allah ma la te ani ma ya ya anabi wa aga anabi sabin da jiga anabi aga mu na ji anabi ga da aya Allah ya kula na sai bai da zai ga inna muhammadan yaqtulu sahaba ne mu da sahabi ju mu to lawo hmm kauya ta ce zahiri annabi ga man salla salata na annabi ga salla yiri yayi na wa takbala kiblata na mu ci je wa kibla ina wa kala zabiyata na mu ci magiye ne suna na ga musulmi ngo ji gane aku e gogo na nga yana da sune ta ci bonan number 2 zunubi in ba ni a da shirka amma dai na ji shirka na ko shirka so especially shirka in ciko inna Allah la yaghfiru an shirka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashau sai ce fa be zai nga shirka dinna eh, ene maji shirka na, nga ba su kon fa be za sha da zunubi ne shirka na ma zunubi ne ji kana na ji shirka na to zunubi ne yake wuce muke ji shirka na ku? mutu a ga kaba'iru da sagairu in tajtanibu kabaira ma tunawna anu nukaffir ankum sayi'atikum ya ga iya da kaba'iri ya fa da yin dikiyan zunubi wa gishi a ne ga da shirka amma da kaba'ir na shi shirka nan amma ke da saga'iru kami a fa da yin saga'ir nan wa ga iya da kaba'iri Lord yana ko kaba'iru makani a fa da yin kaba'ir na sukun wa dikiyan wa ga tubaji to mu waje tuba ta sta ce ka bayar na jona yi shirka maje na jawa za musulunci bona nan nga ba su ku jona za ba su ku fago yi amma shirka ta su kun dole so ga tuba ji kace ga sta ce shirka wani ko ga lonan a tiya bai wuya la Allah to shi ku billahi shay'an wala yaji bayani ya la fa sai bacha ya ma'uza ya ma da ya can ya ma ibe ga mane gbolo ibe su meya zane ga le fi wata jin abuwan nan a ci muji hajji shi da kai na ka faru gada wani ɗanin gale fi lokaci jabon nan so kuma a turuso zando roƙiya ne fa mi ma ba su ko mu fa ma ba su ko ma mu ji wa zaba ala suna shi ga yabo ne zai dan yaci nan waje kafira ko yabo ne wa wuza nan waje kafira ko yabo ne wa jili wato nan waje kafira ko yabo ne wajen da cuta canza miliyan gugi ga wuza miliyan yau na ga oh har miliyan za ne bugun wajen da a'a mu lai zawa lalle ko to sun ka bayar guji to sun tawhidiyun na ji amfani fa alkiyami amin goyo e ga danna mini halu yan bani salama aga dari ba ji tuba so ko faji ko hajjaj ibn yusuf e ga dubu dari da ashirin won amma ta su mai suna yi ga kafi da ne egwogo egege gaga ebe ne za su nibe ya baya Kio waje kiyo waje kafiriya ala suna mai ga ala gida ibe ne waje kiyo ajiri da bidi aji levonia bidi an bacin ya akida bidi an bacin ya tu ya za mu gobe za ne ga aji kuskure akida na aje kafiri na sai gama na na sai kuskure <laughs> wallazina ja gole rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman to zai jin bidiya mai da imani kina ga fi allazina sabaquna bil imani bu kuyo ko rabbala kai zaga yi mubuta diu wi kharijiyu ko wi murji'a ko wi ash'ariyu ko yi kaza kaza aguji kiyo mun ga su aguji ku sallah kai da shi ce musulmi na shi ban wuce kuma musulmi da da nauce ne kawon gagan ya ajiyo sallah ya boye jira jibe don bidiyo boye zafi bai su ya fi ji bidiyo wuce na ma a da yake na ga wuce sallah ku yau ko eh, ya kai zaɓa ga su biyar ka bayar lo ji ji ka mu tuna tuba di ku ji faru ko ko na yi tuna wale fi na fiyayi ko ma addu'a na mummini shi bayuna sai ta hago mafabi ko bai bai kabar wale fi ne ya ko fa ya mi gada be a tagu ko to ma ta to gon an ba su ko gon fa yun bi rama yaso yace e boko ga shi fe da ba ku ci ti da ga zan naje kafiri zan najiri da tu bata e kafiri police bata e kafiri dikali bata e kafiri lawyer bata e kafiri ngole alibi ga man kalale akhi ya kafir zan ga ga yuga kafiri na faqad ba a biya ma. wa mola zauyi kafiri dai danja kama wanda yau gaza ya kafiri jama'a shalaliya a nage gaman badala ji na ku faktuluhu zane gaji ne bane gaji hu wanda yau gaza ya kafirin ga agan da ya miya lahun wa na ga za dangin na jiyo gaza gubi annabi ga akuli muslimi ala lil muslimi khamsun wa sittu min wa ajin sallama da wani wani yau ga da yi kafiri yana wai ga nauji ya ji wa biya inna malmuminu na ikhwatu wala kiyawa ba wannan yana bi replace ne wa bada baina na baina kumula da wato wal bagda abadan hatta minu billahi wa da wani yau ga da yi kafiri hatta tu wallahi nan waje tiye jusho nan ni ga nana ladayawo ni ga fatima ladayawo mi ga kaza ji kaza kazan ngo le bonu ngai baba wani wa sai de control bonu yi muslimi mm. ko be go ga wa wace kafir wa de control na biya ko ga fa ji wa gu fajani wo be go ga sai kafir wa de wa de maka de gana innamal da najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha wanda gada yi kafiri mu su wa ba gafara waya ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba mujahalli gbọ̀n ya nabi na wa ba gafara mushriki na kaga zai to bana wanda go gada yi kafiri zanana dukiyu gajin halalliya umirtu an qatila an-nasa ta shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wani yogo ga zai kafiri ina wai gaban da hannun na kan ga su a suna makabartar musulmi ba ne wani yogo ga zai kafiri ina wai da hannun zanduwa a jiguwa musulmi doro a jiguwa ma a ji musulmi doro gwa ya ibi na nabi gala rinsu musulmi kafin da kafir al-muslim wani yogo ga zai kafiri ina wai hannun zanna ga lokabari a riga cewa zabari sai fuwa alkiyami wọ́n bí wọ́n gaza yìí káfíìn ní wọ́n gẹ̀dá nínú ìmọ̀ ní fáàlì kí a bí gàdà bí àníbi ká tango alukùránù tí tango azùn tí tango azàgúrù tí tango aṣọ àdáwò tí tango azánú àtango wọn. ìbọn ní káfíìn lò wọ́n máa tán fọwọ́ ṣẹ̀fàtù ṣàfihàn. wọ́n bí wọ́n gaza yìí káfíìn ní wọ́n gẹ̀dá nínú ń gà bí fáàlì wọ́n bí owó kẹta ìka ìfẹ́ náà wẹ̀gẹ̀ dáa ní ìlànà ẹ̀fọ́ àlìkí àmì ká dàbí wọn àdé àjẹ́nà lọ́wọ́ máa lú ẹ̀nà wọ́n zọ ẹ̀ ẹ̀dà àṣìṣe ẹ̀bú ẹ̀ẹ́nẹ̀jẹ̀ dẹ́njà kún á nínú ìdàmí gádùn òmọdé ìlú mi à alẹ́kí ẹ̀ mọ́ ba na wa gagan nga mala kidan khawarijanci mun ya kida jeje titin yayin nga mala ne diga ga sarawi e tiyan dole da lain adraktukum nan qatilanna qatl ad mi ga gumbi ayi mi ga gwaki mi na gun adawa shi nan mi ga gumbi ayi mi aja ka zai baki bo e bo takafir nan nan ji ngala ce wu musulmi sho fitan we iraq kimo e irin noni fitan we yemen kimo e irin noni fitina somalia kimo e irin noni fitina libya kimo e irin noni fitina misra yan mursu be zai ju na kima be eyiri noni fitina ju haiman na ji na kiga na yi ya ci ta da yu ka bonin so ko ci be la a ci control e wuce na kima ta eyiri noni fitina algeria kima eyiri noni le kiyaye mu yabogo ezu bi kiyafu e gan oge eze ejiri da ya eze ejiri da ko be gan ko bai tun ko bai akida ko bai shakka amma bayan istikmalu shuruti bai intifal mawani katon abeti mai guro insha Allah wa ara jihada ma biyan ma a kulli imamin mai lemi na akida ibu daga jihada fi ci gaba bai rishin don doko hmm. ma na gadi rishin ci gaba da dakunda wa yada ma kulli imam fa da shi don da barran kana aw fajira wanda gurko da dide wa salatal jumu'ati khalfahum ja'iza sallan juma'a na mawajizu mabun waje wal jihadu madin jihadu madamu منذ بعث الله محمدا tun da kaku na tsoci tun alaihi sa sallam mutuna ila an yuqatila akhiru hadhihi ummati jihar har da kakuna na karshen al'ummar nan wakun jihar nan la jauru ja'irin zalunci zane ji zalunci na yiwa wa adlu adilin ko adalci zane ji adalci na jari da falala sarumi ko hmm. inna la ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna sai jara ya mumini shi na yanku da ya kuna ya ce wani a fewu za ma fewa ko? haladu lukma la tunje ku min zabin alim na billahi rasulun rasulihi jihadun fi sabilillahi wa amwalikum wa anfusikum ya ga mila wacan wuye na ya fe jiki na tunje ku mina fe ga gwa daga azaban tanona ye gu ko da ko tuyi ce be dukiye be rayi amma wale gan kami ajin jihadi nan ni ya ga ta zube zo ya dai imani wange ma jaki da wangi wala yansuranna Allahu man yansuru ko kami ajin jihadi nan ya dai dushi eh kun ji gaza ndo eh da godiya ji a su feli zaini ko man da ga to a gaskiya kun ya jihadi na ne mai da jihadi ji ngo linna sai fauda hmm. dociyan musulmi bayani on ga dikiyo dociyan musulmi ji ngai zana lidiyar jihadi nan ko ngai zana constituent wai commander ko kaza nan ku yau ko ne za shi tun e tun dole ya ja to gaskiya to ai bi ma mai mai da mi bayani zan fe da larungo tiya zan fe da lagada tiya zan fe da ladini ga tiya a ga ai da jango ne ne fitina ku yau ngwai iwo yarike jihadi ya sai nan mai jihadi ya yi na na jihadawa riji jihadi ya sun na jo ezudu wa ilimi jihadu wo lo tun be ilimi jihadu wo la kuro ji jihadu wo ji foro be tun kuri jihadu wo ka gwe tun de de te kaida shari'a jihadu wo ji radi alul bidai jihadu wo ji radi munafiki jihadu classification jihad ne bayne ibn qayyim la bi fi zadul ma'ad ku yoko hmm. again ewin zagi musulunci wa kaga ya hukume mushrikin ya sani jina na annabi sa asal ma an katlin nisa ne bi kana awin zagi jina ku yo ko bebe annabi sallallahu alaihi wasallam muke kana ke wu ya ji zakan yi jina kawai kawai mushrikin na jibu gunke jibu ta mai wuye na a dabi ga wu ya jibu ku yo ko ane make kan musulala za ta yi yege ya na dukan na yi kiyo ikiyo ba wuya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umar jiga gali zai na ji musulmi na adawu duniya nunu ya shiga annabi wa ku yau ko amma a wari su kuke jihada yi nan ila da mini wu adami dabon bucewa mini wu maga ji wu jin jingon lina ale ba wa annabi ba ta je wa ta kula wala tulku bi aidi kuma ta lokaci ga jigwa da wa alaka mu wala taqtulu anfusakum ya wuti ta ce mai inna allaha kana bikum rahima ya ga shi shi alkawli na daular musulmi ji gandan gangani da zaki inda ne gafiye shi yan musulmi ji wannan a fe da na alkawli wucin loya a fe da jiyan ba su shi nan a fe da a fe da destroy yan build united nation bene biyu ne ko foreign organization ji bismi what bismi jihad inga wale inda ji jihadi musulunci ba warji ya jinnan sai ce ya hufu bil adi inna al'ada? ahda kana masula ga ji al shi ya da jaji a da bon buladan ko masalacho ko cewacewa ko ba ne zai guji nan ko bus stop ko garejo ko ba na gosu loda nan to ba yi to yin zagi to zakan yi to nusa pata zandura ji ba an yaji lalace a ci a su don ji a bon bu don ji go ne nan yi ga jihada wala yutrifil katli inna ko innahu kana mansura wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam dan ga mu'minu be diga ngani ngole ne ya daga mai da ne jahannama Ya la zeji shi lafiya na lalu filgita wai lele leliya wale ko wai fawo fawo biya da su jibbe shi blood pressure zan go ta arzan dora lufin gita ga kije da ga jihada ya ji wani ayin daga jihada na annabi sa sallam an tarwi il aminin annabi sa sallam kan na wala gita lo zai ji ja lafiya nan ayin daga jihada ku yo ko mm. e bogo e zo bi chef e bonen zanwo cha da jingu fitino bismi what bismi jihad wa ara wujuba sam'i wa ta'a mai lemi na da ibu da dole ya zo shi tuba mulamitu li a immatin muslimi ne da su ce musulmi shi yin wa yin zagura bi zadidiyayin malam ya muru bi ma su yace la fi for billion bayan su yace yana sai shi ati Allah wa ati Rasul ya mutu ce mai lami tuti ci ko ulil amri mi gande da shi ji mm. annabi ga man ata al amira faqad ata'ani annabi mutu da shi wa tuni wa man asal amira faqad asani an magale da shi ban zanna wa le ba amma da shi gaji foro go no le ce ce ba ga ce ce ba mu ko mm. la ta'ata li makhluqin fi siyati mm. al khaliq amma kai da shi gaji foro go no le ce ce ba ci le ce ce ba mun tilawo ga daga nan wali ce wa le daga nan wa Allah mutu ya ce le bai ta ci ba no cike lawo ga wale aka ya koko ta ga wa gunware wale hmm. ni Allah mutu ya ce ma su ya ba yi kai ni hmm. ma gun yi kai ko hmm. e bona gugun yi ga ci ci da kyar wale zai na ce ga wa gun le ci ci ga da nasara ne mu da amma jashiya dukiya shaji lalace family ga gaya emi jiga dina da e jiga ke foto da sun ga alwaza shi ya de idi e lwa ya de jimma lwa ya de asibiti lwa ya de yi ci shiga madagun walaje idajatu duke ya caji lalace yi makanta ya gagabe manyi man gagabe gi makanta ya e ba gagabe mimi gagabe bai ya gagabe nuyin na gagabe gi ba ta kya mai irin nan fitanu ya agun edo shi ci energy mai biya da yin yare masiba ya hawari jishi ga masiba ya gashi na jeji zalunci ne ebe na wagacin iraki ne sadamu sai ne ji zalunci sadamu sai ne ji kazan waga a ji iraki ci gangbani ni gan yana ji faruwa iraki wani hmm? da saddam hussein fuji mulkin wa prefer ga saddam hussein fuji mulkin wulo compared to ne ne gwani ya ta libya ci shigan ji libya gwani na gato in ba gaddafi fuji mulkin wulo bene ne gwani wa gaddafi fuji mulkin wulo mun ya ta masiba na nan wace masiba wuce fáìlì ní ìdíde òjòṣì ní ẹjí záàlì tìǹà mọ́ wẹ̀dẹ̀ mọ́sálásí olú wẹ̀dẹ̀ jímáà ìwọ́jì wẹ̀dẹ̀ ìdí ojì wẹ̀dẹ̀ ìdí ojì wẹ̀dẹ̀ ìdí ojì kó wẹ̀dẹ̀ tó kó olódà sí èyí kó wẹ̀dẹ̀ bà ní olótúnà wẹ̀dà dé ojì wọ́n méjì tọ̀bọ́ dé ó dókun adé kó wẹ̀ṣọ́ òmùgbọ́ láti àdé inú ibi ẹjú oyi aminci madayin ko ga yalo shi doci wa dauda dawo lafiya ma da shi lafiya alhamdulillah amma ba ni yi da ki ga aguna fitan ne ki ba nan kijan zan wati je to wato yin yuwa ne babu nu giguna ga bu ne kwato ma di sura ne ka ba nan wale guna ina tin ne shede a da gigancin adadin refugees na shi fi tokyo gbani from iraq and syria na ya count almost 18 million kí n dandan náà hmm? as virgin migrate from syria ti british egypt gbani àti ẹjí bara fi egypt ọ̀nà sọ́tí mú ìgbà àdẹ̀dẹ̀ àwọn bata zai shi matsayin na yana bismil jihad wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa yi cike sai Najeriya ne za wukin bici daga Maiduguri wo za wukin azuye shi wo in za yi wukin ji wo ya e e ba shi wo e ya wukin ajiye kun ya ɗe alemanci ajiye gaba ba shi aso da najiyar eji wuti ji gbogbo ji wọn ye de ya ma nu wunde za na yu bebi abelu le lọ za wuti wo ma a ebo fitinan nan za ne ja do ya pata na da ba wata su ku fitinan ci ku za wuki da labon bu ci banu ci wata ci pata za ne cha destroy iya bari fitina e, e, kine wallahi manya sun da jigakke mina wariji fiye wu musulmi na kafir yawu musulmi ka kafir yawu musulmi a can ya bune ne ga da ya jin zane ji mai kayin wu na gayin musulmi jo gala ne daga yaktulu na alal islami wa yadda una alal ausani a fe la musulmi shi wu a ma fe la zai jibuta kuti na lugwa masu bayan a wariji shi wọn aláàgùn bí ó lọ kàmí agùn tó káàkiri yán na nga mala sayid na ali kàmí ogun zade shi na wọn àwárí di ogun zọ bí ó lọ anabi ga khairu anabi sa sallam galla yana darabtum ga gobe ayi la qatilannam qatla ad yi gobe ayi la qatilannam qatla samud da e baki bo ibn e masiba ne dibiya musulmi jina zanwaci dana rumu bai zanwaci sai na ni ya lugba bai yanzu wa wari jigu ɗaba kibo kai e ga da zamu fa zanen na jigu zanen na ji jawa ne fi filane nan a ga zai ja abin wuyoyi nan e ne zai ja wari jiye waza ne e za kirki ne ji kirki ga ne musulmi na ga ya waza ce wu yaktuluna alal islami wa na alal ausani amma fe justify ne na yi jini gan addini kake dina sai wa a sai da tuwa na ga yake diya wani ku ya ce zabe ga qatilul ladina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum jilza mun ga yana aya ne ganin ne tuci so yace ji sallah ce fiya sun amma ya bi ji jadi be ya da zamu ci ya kai wai bane aje yi mani Allah wala la kafiri ji aga ya kai wo kage ji sallah kami ya wuze kenan to wasa koya gana ne gani hmm? aya wani kai aya ne ciki kafin jin wula ta ce musulmi jo masu ba za mu ce ma de are like emi cici makiri shi shi da mbone ce wa gandan ne yabo ce wa yi ya kwaci a wa yi ya dukiya ya e wa ga ga ya zu ya e wa ga ga ya gina yi ji kuda ya e wa ga ga ya ji gu makirin ce shi da mbuwa ya kula ya kiya ya cije ke hawari jawa bayan bidiyan na shi na finin bu a ga a ɓe koya zaunci a ci ganin ka ga ya ga zaunci ga bejin ba na na kenan zai ɓe koya ranar shi na mala shiri ya hmm. ji shiri titin can kuyo wakacin ka ke sayi nigeria lenyan iri na igajin lati ke sayi kinu da chile iri na igajin mu majiye ne za su suna abaidan wa man waliyar khilafa an ga jalifa ne ko mm. washta ma alayhi nasu ila ci mami gwa ci mami tuna wa radu bihi a ci mai dajin duniya wa ghalabahum bi sayfi ma da galaba ta tabo bi kuina hatta sara khalifa ta ruwa jalifa ne wajabatu atu wajibi tu, wa haruma khuruj alai haram wa na wa ga wa gunu mm. nga aje alifa ko waje president ko waje governor ko waje aje amiru ngoji gana ko ko wa kai ka nga military administrator nga mulki dia logo wani a ga wacin ga wagun wa ebo na ga ga wagun wa ke mafasi fasadu duniya waji wa mabannin ku yo ko hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasatal zan wa ce ga izinin ga amma wuliya elewe jiji elewe petro yiku e shi mota banti banti ji in zagi pai pai da jiawo kashi hmm. e tuye mi lanku lanku ji zan wa ce ga tuye mi cici wage fo ya ali a tace zalincin na le e annabi ga satal qawna badi asratun ya bidi doci na jafi je zalincin nan annabi ga ci sa dai ga annabi ya fala du duqatilu ya gun a annabi ga ya ga kuma ma akamu sai kuma sa tare ya je sallah nan ngai imani da maslaye za an yawa za waje kuma annabi a'a annabi to ga yan na ma annabi ji foro mun jiga yabo na ga waga kuma mai tu zalun ta tusu ma e lamila tu kai da shari'a annabi da makoya wuce wuce kun kuma a sai ji to buta kuti shi nan umele amma anin mun wa kan ti lawo lawun wai da me kuti de zu daidai ganin ebe shi da ake ta ci boki ake ajo ila mai to di le bayan so canin ko isma wa atiu wa anta amara alaikum abrun habashi mina kana ta ci bano yi jana siha soci Addini addinu nasiha kunna liman qala lillahi wa lirrasuli wa li aimmatil muslimina wa ammatihim min ya kana ta ci bano fi ba du ya ga sai ci wa ba sai ci da lamaro wato yi ka ma waje mi guba be guto ta sun wace ga gaje to gabi to cikin ambocin meliza ne ruli the whole country sasha salafi gan lauka na tili da wata mustajaba nga aji aduwa na nga ba to yace ce yace ga gosu yi na da alto afi sultan nga ba yi bishi ya tune gan wasi kunan ya ga wasi kunan nga wu mai koyo suna ne ga amadu bin Nasr da khuzai yi na Amadu bin Nasiru da kur'anu quran kalamullahi ghayr makhluq wasi kuda da bin ibn Nasr mutura zun ya guwa wani tula da haba ga dado ka mi a fiya suna harbe kakuna la salla ne the same wasi kuna zai yi rumu ci wo wuji na ga zando na ga ga alkuranu kalamun la ya gari makulukin mini abu na wa wa ade bukata mu rumu jalagwa sun amma zai ga gan alkurani makulku na alawa gwashi the same wasiku na bema ga da lalawo to makanta yin loji zanto na a sha lawo ji ta kan gi ga alkurani makuluk the same wasiku na bema man do ne manyan suna wuce ga alkurani kalamu la ga gari makuluk na wasiku ka katu kan wayi liman wasu kuguwa daga mimbarin wa da utuba jibiya kau ga yaji utuba wasu kugu kan utuba jiwa kara da utuba jibiya umma ke yi likali wasu kuguwa wa lufin alikalanca wọ́n àyíbá báza bí fún ìgọ́ta a àdíní wáyú láwọ́sán àmẹ́ yíbá bú wọ́n gún ní àwọn náà àmá tó sún àgángbawa sí kò káfìrò ìmá muhammad yíò káfìrò àgán àgún ìmá muhammad gáàgún wọn ẹgbẹ́ kí ìbò wọn àmọ́ bá sashe fuka wani bagdaji shi a yau da bai ma muhammad ya rai mamu da yawa gawa da shawara biyoyi gaskiya ya je da mulki wa fi kunna yare a imama daga kiyaye wa gan gaskiya ga an halkul kura ne wa gashi ba maji kazan maji kazan maji kazan imam muhammad ga alaikum bin nukurati fi kulubikum ya ga yan na yan na wadda ya mai bo ya ga tiya ya da goma ibada su ko ne ga ya jiya ne feji ci lokaci abi da wannan mutum ne jiya da shi na mun ga su da maga fofi be fitinu da ma jadi na ma jadi ni jina a wancin ga go ga imam muhammad a chatin ga da gun wasu ku bata za mun ciyo zane ma wa nan wanda aka dan kin na dan na alkhairi sisi da ibo ko su bi kyas ni ne a ake da shi jota ci gobe ila kuri ji الصبر على جل wulati النبي ya tsira تاتا talkauni على الحوض kemine يسد da ake ta kiyawo ya tajin adalci alagwa sun gaskiya a ga tibi na kuma ko a jiri yi na amma ya ci ga iza daidai ya daido shi ya iza kirki a daido shi za kirki ka zalika nuwa liba da zalimina ba a bugu ya bugai ya gbashin ala yadda sukun yi tubu libasa ko eh daidai ya yi ta jili yi ji dan ya ga za ki ci ga ya jun kawai wani zawo ke da ya take ma wanda sha'an hmm? zawo ke da ya mashin ya gungun ya laye da ba kyau zawo ke yi tica wani gwasala da mai da wuka tuwan hmm? zawo ke ya ga ya ga tuba wuce la simintin da tila da ne zawo ke wa ga ya ga sabu lokuna mina mi ga tumi nan wuce a jiki yan wuce a la simintin don Hmm? za oke egwu kwuru ya fiti ga ya za oke eji alugwuso za oke da print yanto fake money e za ga igboro emi emo ba noce e ya bude wuju damuwa za ba za oyi gani mai Hmm? za ku ke cibi na kunge kungiyan eje nun gayu jin rago na wasu nun gayu a ci biskit na wani dare amma waya ja sai yu kashi duro ke tuye mi akwata mai wunje ga lo za ku ji hun hmm? wani yi tsoye jin na shi kaku na yi gashi shi ya gayi talaka gani wace yi babani ya bane wai lebo buka ndo ci gami na e do ci so ko gula ta ce bon to ayi ayi kan ba to ka ku no ga lebo buka ga zan na ewu wuwa ce lu ya to ce de gi de gi e e na a de de jira do ci do ci da wana fe to ya so ke bayani wannan ko ji gane ko ka ku shishi gashi shi wati dai za ta bawo ko mi ko gi ko mu ko ci ko kaza wati dai guwa na sai ta alai da cin da ta ce so na dai guwa na egogo pati di tubu lo ba to ci kan ga gbaja alheri abiyo amma ya gaga ga gaske ba hukunci bai lita sai so ci ya ya sai ba hukunci bai lita sai so ci hukunci ba bai lita sai so ci wanda shi kawai yani e bango waje yi ku ba lita sai so ga wasu dubayan ba bango waje yi za wuta lita sai so ga wasu dubayan mu'amala bayan ne ga yi man matsala ne da ta ce bai ce ne ba shi nan zane ga ajin gogu ne ga zane ga ajin gogu ga zane ga da na je gogu ko ne gimi ne zane ga an waye jin zane ga aisha anabi gani zane ga aisha anabi gani zane ga zaini ajin ma bu zane ga zaini ajin ma bu ya da gani ne ta ce bai fahimta na za ta fishe furu na zo ya ba ku da buga ga ba za ku a ba ku ji ta ce su ko jin gobba da kawai kuyo ya ya zuga cinya gama da kuma bai shi mawai mafasadi illa an tarau kufuran bawa sai ya ne kafi ce citi ban ban an tarau ka wale kufurin wucin wa zo boja liya jama kamali wa mai manji bawa mai kafi ci ban ban ce le ba a nan alaikum min allahi burani ma di dalili daga ba su ko hmm. na ganji zugu ya kai kabul hujja ya da wuce? ya ke izalatu shubatu ji ko ya ma da iko ne ga gunan umma ke ma mafsada na ke ga a tinga gana ya ma ke da yisu da iyali ki ya da guku kai zai ga saba mi ne gbani da ka medical doctor na ja chale lafiya na idan nurse na ja dan yana ya ga ya kula na ki a ga zuko ji su yadda kan yi tina so da ya jagina be be ba ji be yin zagi be zakan yi be dusa yana ya ga fiti da lanakin ya da kaya ku ne ga gwana ya zabe bigan da bindiga da lawulu gine a mai ce a mai ce bai daga fitin yana kinge ya ji jihadi zai ji mai ya wuna ajin zai ji mai suna ji mu ji kafi da musulmi ji na jirgin lalata wani da wasu layin ya amfani yadda ngo ne fasadi na da ba ne da fitina Allah kiyaye mu wa ara hajra alil bidai mai lemini akida bude zo kiyaye gangani bi yan bidiya shi ba bayan da tawon malogan da ya taya tubu sara tuba ji ba wa wani hali ya ce yan bidiya gyawo ko a jini a gumi a ni a lewa makamatu tulakun dina kuma wata mamta alaikun ne mace razu tulakun lakum islam dina sai ce a jini gumi a nabi sallallahu a kyan yi gbali ana ya bakwai zuwa gani da yan bidiya ko aliyu za dawo bidiyu ya akida za dawo bidiyu akida za dawo bidiyu waji dawo lo bidiyu za dawo waji kyan waji dawo lo bidiyu mm. wa hijira jibe dan bidiyu kunji le fun new dia o ma ke jira ya masla bi ma ga bidiyu ya tubu sara tuba ji waji jira ji tubu ji tuba daga bidiyu shi wa wo ma na zama ẹ̀dà magayajin bidiya wuce yi zailo bidiya wuce tubo wun jiga wun ga realize ga yaga na bidiya wa asun sun asu ga bayani jin ya zashi ko kanga bidiya wa kanga tuba wa jikiyo tuba wa jidiyo wa kuma alayhi bi zalim maga hukunci bai tayi zairo ba akilu saraya rawu min lillahi na maga ji sunan su gun wuce tsakani abin su ko wa ta kido anna kullu da satin din mai da ki daga yanzu na ga bai da dinin na bidatin bidiyo wale fi din ba wale ban bi al'ada ko ga a ah, gaskiya mota sa bidiya mota sa mota ta kan ga bidiya wani bidiya a duniya da bugo ne fi dawa ko ba ah, da ka fiya mai na zama laisa minu faradu wa take da annal imana qaulun mai biyaki daga imani e gawo bi lisani da tare wa amalun bil arkani gan mai tun da gabbashi wa wa ti qadun bil jinani bi aqida bi yagban yazidu bi taati wa yankusu bil bil mafiyati wa bi bi milatu sako mai kibe lembayan cici wa huwa bid'un wasa guna shuba iman majagwalagi 72 a lana latin ga minu shahadatu an la ilaha wa na na majin gane ma zat laza an tariki Wani in ne ba ji rajiya murji shi shi ga iya da mini imani ba to jamiya to karamiya to murji'atul ha? ya bugo ga wuce jikiya yan ndwa al imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharri annabi ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut dan gaji ma ba ce ce fari ya bin ga alkhairi ko ma mususun la yaminu adukum tahiba la akhi ma da da mine bane imani wa gumina su ga waya waya na shi ta ci wunan wallahi la yumin wallahi la yumin wallahi la yumin wallahi waji mumin wanja waji mumin wanja waji mumin wanja a ga zuwa ne a daga ga man la mana jaro ba wai kan gai zanan makwabci shi adi aminci daga ya guya makwabci jami'in daga ya guya za wace ba nan annabi ga hafi da alal wudu illa al mu'min idza gwa imani to sai mumin idza gwa la to sai mumini sai ce wa ma kan la a imanakum imani ya ce ta ya imani kuma wasu sallah na ejino baitin makarisi ne wọ́n bí i àfẹ́jì sallah ejino baitin makarisi fáìlì ko ko ci bai ga Allah ya shawo ka ba yahudi ci gan sallah na ejino baitin makarisi na gai wani sallah na ejin ni nan adilada sannan ne ma majin bani gai na ejin wani bani nan gai wani a shi na ji a ce ejino baitin makarisi nan adilada ko kofe ci a ji jigan ma ka da lauli ya duwa imanakun sallah na ejin ya ce ejino baitin makarisi na so ci a tauya ya ga lada ma na imani ba gai sallah kuyoko mm. imani ya biya umarke wani tun guri mm. wani ta ce ce wace ji tuba wace biyu istighfaru wace ba alkur'ani wace ji sallah wace fiyazu wace luwaji wace ji wace ji wace ji wace ji umra wace dabiya ko wace ya tadabbure ce mafluka ce su yace ba ta imanu a fiye ke wa fiye ka kuno ga la ce batan wace la yaye wace da ya ci wace ya tsagin tara wace le ce ci bana imanu a fiye ke wa fiye ke innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wuce mallahu ga yabo na imani da ya kyani nan malaje na wazu musulunci after istikmalu shuruti wanti fa'il mawani nan a gunga azu musulunci ba a'a kuyo ko da bugo kawo layan da ideologiya abu daga yako mini yato imani budan a shawa daga imani wunji ga yana gun egbon kawai na alazina amanu wa aminu as saliha wa ara wujuban amri bil ma'ruf wa munkar mai lemini a kidai budan wa ji foro da turo makan wayatun tun dade alama jibu shari'a ya tiye na shari'a labi yana bi mana kawai ga aji foro da turo ta kan wayatun da dai ya tiye kai da shari'a ga ajin al-muhammadiyya tahira إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يقال من دي على خير كانوا يجب فربة تقوم المكان وين تندي ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا إذا تعطيه أبو نجع فربة فربة تقوم ما كان وين تندي هنا كو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمن باجي ومؤمن إذا جي وليان دجايو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يجب فربة تقوم المكان وين etu daidai anabi sa sallam ga man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi ana ali yadi dai mine ya bani wannan shi babe guyi kan shi babe guya fa bi lisani wannan shi babe gintanu kan shi babe gintanu fa bi kalbi wannan shi babe ya go zalika adu aful iman sai diga lu inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa bi maryam zalika ma sawa kanu ya tantance lana bani isra'ila shi gidara anabi dawo daga annabi isa ko na yi maryam nan ebo mm. na aga ilo tun da ta ci abu ekan dosha ebo go wa lega forojin betun guri ego aka yi tun da de wanda muhimmanci sarawi waje za shi dawo jan addini musulunci wanda muhimmanci sarawi waje za waje sunna muhimmanci sarawi amma ga ai yan cewa ji foro betun ta kan da adu'u ila Allah ala ana wa man tabani wa ma ana min al ta cinye basira ta cinye ilimin waga a ji dawa yi zai ji akuri nan wasbir alama a sabaka akuri jiya cinye na gaje wani ko wal'asiri asri innal insana lafi khusrin illa na amanu wa amilu salihati wata waso, bil haki wa waso bi sabr waga ke ji dawa bi wa fi ji ya gumbe to sai ya ta je da bawai wai wai ba laka baya ko gama la ya ci ga anabi musa bi anabi yaro ne ga wakula lau kaunan layinan la'allahu ya tazakaru au yaksha ya ga gama bi fir'aune ya ga bi bebere na daci ne ya ko makashi da su malu wa maga ake ya ji dawa bi wale gan wajir ri'ayatun ya almasalihu wal mafasid ta la amfani biyo ki male ku ki abu ki ma bẹ́ẹ̀ ìṣọ̀sọ́ bẹ̀yẹn lámọ̀rí nan. wake jikiyar wake cin na solibi a ne bile munafiki jiye a ne mawa kanga a ne mawa munafiki ja wuncin malawugan a ne biya e da aji mai kiyan eh? munafin ciya bebe wake ji mura'a tuye ziza ne wai yi shi nan hmm. yiri kagbona waje tiye yi obin wa birbe kagbona waje tiye yi zagin doce wani kagbona waje tiye yi obin wa birbe zane jiye jiwoya ne ko ka ga na wa ga zane je ilimi na wa birbe zane je ilimi ne mm. zane na un ji ga level ni un ga ga tire ce za annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hasan ko sai ni dona wule don bi ne sadaka don bi ne sadaka ya gunga alaji annabi ga bakin bakin alugwa alugwa ala ta'lam anna la naqulu sadaka wa yoga yaji sadaka ya ya juyin nan eh, ya juyin na ko mm. mu'azu ezu yo ne jikatuna mazu ca sallaji ji ga ne wuce daji ji sallah ya fabu zai daji jin alimanyin wuce sallah ji lokpa a da zanen wuce halo damuwa a ce ga report ya nabi a nabi ga afata min an ta ya mazu mazu a shaida fi kina wayo wani wuce katu mazu ɗe mazu ta ba a nabi kan dundu wala a nabi shi nan fiye ne balarabe ba su manubacin wani wuce katu a soca hmm. ko inda a beji ne inda masalaci a nabi na sukun fiye ji wori shi masalacin sabe ga nan fi a ci sabe nan fi ga annabi ga yi yayin bori juzo ma bori ji annabi ga Allah nuwa a annabi ta shuri a annabi ce jin bayani sallah ji masallaci bo ka zai jo ka zai jo ka ji bori shi masallaci bo ga Allah ma da kinni wa Muhammadu il janna so ko an ga annabi lada a janna wala ta da ma na a ahadan abu da mala zan dole ga yi ma yan yi ma kin na dana no le zan na jayi ya zaba su mu ya da ilimiya annabi utili tani ko a shawale ga wadike wadike mina ji mu'amala ya zai ndoro jina anabi a kawo sika lo bayan su jina daga muhammad ne ya abdullahi na ila azimin rum da ba za mu ci koyo rum ci ji ya tsuro so bu adresa a cikin kan gama gbali ta fi wayo bayan sakon ogala ya gina kuyo ya e za shi nuna a na ibe lokuta da ya nuce shi mu ce bi ko lahaci gwamnu ce arabi ce fa mushrikin ne shi zai bin fewa bi ko mu fe ga mai yamna ka minni ya muhammad muhammad za a ga wa da mi na wadana e bi ko masu wa mushrikin nan a na ga allah allah ka ga e min gwa bi ko fe fa mushrikin nan gwa ale fe le bi ko ngowa to su mai yamna ka minni za a ga wa da mi daga nan muji ma na sun ga la ahada da zandorwa annabi go ga imani ga waji imani ga ma ajan ko ni agun amma ma tusu me yadda shiga aguna annabi ci yayi inda tun ja na suku ga ji itukum min indi khairin nas za ja ji malo ga da gwani bi non tasu ma dan da ci be ba da bi fe lagwa sani bi ba yo fe guji ga ya muhammad atini lani juwa ma juwan dawa ya ne fe layu ga ne billahi ma ne fe layu ga ne billahi ma ne fe layu ne tuja ce ga ya kom ya yi jimajo aslimu ilo musulunci fayin na muhammadan wuti a amin na ya kafin fakara a nan mamu da tuwaliyar ya tuwa zane su ne hmm. hmm. ya talauci nan nole mu'amala na na ni bai ji bai zaje kakanin walaki ila ce gardashi musulunci ya ji yahudi da nan wa ma bi bi ziyara Ana ni bi ce la musulunci wu ya gina ma musulunci wu anabi shi ta anabi anabi shi shi yahudi shi bi ba anabi inda ta ga ta fiji he cin a ta cin cin buru anabi ya ba anabi ga ga yarhamaka Allah sa ku goyo anabi ta ga ga ya je kuma Allah sa ku wai ba mun ji ne to kine yahudi do ba kara bi ba mu anabi ga shi hmm. a ki a cici anabi ga no le je yi na ebo mi ga ga ra maka ira maka Allah ga dide an yi bi anabi hmm, ga shi anabi ga ya je kuma Allah sa ku wai ba a shawa ne gaza ne ji dawa nan gwayo daidai dike na tariya ne biye ce to dawa ji wani ga shi gawai kan yi daidai ga mai daidai daga fayi na mu zamani ibn taimiyya zamani ibn taimiyya ta tari ji ne singe a ga aka yafi ibn taimiyya ga ayaya yabu ne ibn taimiyya ga ayaya na wuce lawugan wani dajin bai ya amma gaza ne kan yafin bani kinwa ma kinwa ma eh ibn ya ga ka sun yagbari a ci in yi do ne ga ga go da ga fudu a ci achi a ci ga fish ni ba ta ta yanzu gare je ne fina egun ye ja to ko ngan la wato aga tun ja tele le jago aya ngwe waji mura'atu yin ko laji ji waje kagwa waje commissioner of police ko waje director ya sai sa waje governor waje power and dora ya dai waje kaza gogo yaji ya ga ibe da laifi karo ya dan karo ya dan ife da ife da ciwo dan ya dai ga yagu dan ba wai ga wancan ajo hmm. gwamnati ga za ku zai ji gaya ga ji dawa ko a ci ba su ne ri ɓaterin gwamnati ga da nan ɓatan ga wanda aka sufurin zinan ya ga ya wuta ya je ka tuje ma makanta ta yi makanta ga gaya gwamnati a ke ya walla nti ya kijin wunci gaba wunci ya tuya ngugo fe ga fa ya to police station tsaku yau zai ga zai ga a ji sheri da yi nan Hmm? àti àprotector yẹ nẹjà àti àyà ìyàwó ní àǹkàlẹ̀ agálánútì ìwọ̀n agálánútì ìwú agálánútì ìkànwázídí agálánútì ìkànkànlẹ́dí ní àǹkàlẹ̀ àtàkì àwògbòbí ewé náà túbà oúnjẹ náà tàbí àyà sàndúwò bí ní ẹgbẹ́ náà yẹ lẹ́gbẹ́ olóka ìṣúzùmọ̀ṣì agagaga ya alugu a kan gaskun ya gaza wata dai ma ne ya alugu ya kai kama kuyo ila ya jiji ila ya ji maliduwa malidu ji bidiyo a rabijan man kirki majan majin ba wani a salafin salihu sha ilili dan ila igiya ya ga gaya ya ci gaya a ji maliduwa a to shi biya lafiya ba ne ya ji wazi be talibi ne ci gaya kara ji talibu masu kun ila luzu ganiya ya dai talimu juni hankali a zuguba ba kunduro ko zuni ma zuni kawai ga ji madido ya maga ya jankurewa mun je daidai yin nan kiyan na bin mafiyo fitan rai jagogan dukiya jajin lalace mi jajin lalace za an gija gaya fitina lodana makanta ya jin a katon a ya jin a ibada ya jin a ranar shiga bito cijo ranar jimar dimbe na agwaza guba guta gan amma fitinu ga ta jama'a kama lalaga ga lugwa ga wa daga wancin yau aqidan ahlus sunnati wal jamaa manyan shi shaga mulki manyan waza ne wai yayi shin abi ajibuta ya ci? wai yayi shin abi ajikiyo abi ajibuta ya tuci sai ibada da wuce ta zuna addu'a al-khawfu ar-ragabatu ar-rabatu al-ikhlasu al'inabatu a taubatu ala sallah jihage ala alula jihage ala taimama jihage mu'amala ala age bai tuye bi bai halitta bi kaza kaza halitta biya wangi <coughs> alagwa sun suna laɗiya da bidiyo ina manyan suna yawa bai halitta gwabe wani lawuza wangi na nauna mun jiga manyan suna da lawuza yi da biya da bai la agin sai dushi ci har yadda ci lu ya mulki ji lushe yin wuya wani da yawo jiri na yawa rijiyar wari na zan ku yau ko

ebe biyoyi mutu a tiyare ya gama gaibe nga abiti da su zane na khariji ga mutu yi mun kuma ke ji masu ga zai laifi kwa tiyanin ala ji alkadiya a basul khawariji qadiya ji masiba ga min hawariji e e ya bane zai ji laifi kwa tiyanin tiya sai na zana gaggabe ya zuwa khariji ga mutu yi ma ku ga yi gwan al'abru mun nan mun karin gano ga alama to jibu shari'a ido e ga ga kan yi daidai nse bi mma ya dije na ke ga fayin ku yo hmm. ko so insha Allah ta'ala yugo ja kun wata fazi aqidatun wajiza ne sumari ya akida titengi harartuha wa ana mushtaghilul bal na muka kan wuce mu ma busy na bi tattali wa alama indi yabo yele ne dan bi wine wallahi wa alama na kulu wakil sai ci ma mun jiri kuma ne ya ce yin doro nan ya ganin insha Allah ta'ala darasin yi buru ya bai ci gaba ya gaji kafin su duk wasu babban mai daga littafin da gazo wani ilmu inda Allah